decision wani alƙur'ani kuma Allah bai yarda annabi ya yi aiki da shi kuma bai yarda wanda ya yi aiki da shi bayan bayan shi bayan wanda shi wannan alƙur'ani kamar yadda duniya ta sani cewa shi ƙur'anin nan shi ne ƙur'ani abin kanka wanda Allah ya aiko kowa da mutum Allah sallallahu shi Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa amilus salihati wa amanu bima Zila ala muhammadin yace wa huwa haqqun alqur'ani ne haqqun ba wani littafi haqqun sai alqur'ani domin can Allah ya ce ya saukar da shi ka ce wa aka saukarwa wa? sai Allah ya ce shi ne muka saukar da shi akan annabi Muhammad kuma shi ne gaskiya to wannan alqur'ani ta lokaci da rana da wata da Allah ce shahar Ramadan da fi unzula bihi Qur'an sai ce hudan lin nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan Allah ce a cikin watan Ramadan da waɗannan littattafan da suke gaban ka a wanne lokaci aka saukar da su a wanne wata aka saukar da su Allah kuma ya ce al bayan haka sai ya ce wa bayyinatin min al-huda yana bayani akan shari'a Qur'an kadai yake bayani akan shari'a shi Allah in Allah to yanzu mun samu shaida a kan Allah shi wannan alƙur'ani kamar inda Allah ya karɓar daren ma da Allah ya sauka da shi ce inna anzalnahu ya ce fi ne da alƙadar mu muka saukar da wannan alƙur'ani a cikin wani dare na duniya kamar da Allah ya ce inna anzalnahu ya ce fi ne da kin ya ce mubaraka mu muka saukar da wannan alƙur'ani a ina sai ya ce a cikin wani a cikin wani dare afwan filatin ujilatu mubarakatin nake mubarakatin ah, mubarakatin haka karatun yake mubarakatin ya kai to Allah ya faɗi wannan abu mutum da mun samu Qur'ani mun samu shirkin Allah ya saukar da shi to shi annabin Allah ba shi umarni Allah ce da annabi ittabi ma uhiya ilayka min rabbika annabi ka ba abin da muka yi maka wahayi shine alqur'ani annabi ya samu shaida Allah ya ce yabi ne yabi wannan alƙur'ani to ina Allah ya ce da annabi bayan wannan alƙur'ani shi annabi kuma ya yabi wani abu bayan alƙur'ani Allah ya ce da annabi fastamsi lillazi utiya wani wa innaka ala siratin mustaqim Allah ya ce ka yi riko da wannan alƙur'ani sai annabi ya yi riko da wannan alƙur'ani sannan annabi ya hau kan hanya madaidaiciya Allah ya ce wa inna shi alkur'ani shi ne ka annabi wani ƙaunika shi ne ambatan mutanenka ba sauka kuma da sannu shi alkur'ani allah zai tambaye ka to yanzu mun samu shaida <coughs> na qur'ani mun samu shaida allah ce da annabi ya bi alkur'ani sai allah ya ce da mutane tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma Allah ya ce da mu tabi ku mu bi me za mu bi yana ce ma ile ku min rabbikum abinda aka saukar muku daga ubangiji wala tattabi ku min hauya kada mu duk wani abu wanda ba alqur'ani ba ina Allah ya ce mu wani abu wanda ba alqur'ani ba shi kuma wannan abin karanta alqur'ani haka su aka taso da shi tun ta farko domin Allah yana cewa wa iza tutula alaihim ayatina bayyinatu qala allazina la yarjuna liqa'ana iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya Allah yake cewa da annabi idan ana annabi yana karanta musu wannan alqur'anin nasa shi wannan alqur'ani bayyinati a bayyane alqur'ani ba a koyi ta duk wanda ya ci qur'ani a boye ki ko wani zai bayyana shi a ya karyata ayat Allah Allah ya ce ki a bayyane ki qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba sa fatan su gamu da Allah lafiya suna cewa bi qur'ani ne hada annabi wannan qur'anin gashi daga bakin kai to ka zo da wani abun karantawar wanda ba alkur'ani ba kai annabin kai za ka zo da shi domin alkur'ani ta bakin annabi ya fito sai suka ce da annabi ya zo da wani abun karantawar wanda ba alkur'ani ba auban ba ko kuma annabi ya dan ya shi sai annabi ya ce musu ma ya ni kuli alkubaddila ko min alqaidi bai yiwa in canja wani abu akan karan na ni in canja wani abu bai in canji wani abu ji annabi in akali ban bin komai illa ma yuha ilayya sai abin da Allah ya kuma malam an ka za ka yi ka kawo inda Allah yake da annabi shi annabi tun da annabi yake koyi da kalkana da kuma da su ne kai su ne a cikin nan ka ne da wannan a to ka kawo inda Allah yake da annabi shi annabi yabu wani littafi bayan alƙur'ani abin da ke gaban ka kenan amma mun samu aya Allah yake da annabi kai ma ne kan min ka. kuma mun samu inda Allah yake shi wannan alqur'ani shine ambatanka kuma shine ambatan mutanenka kuma qur'ani la kiyama za a tambaye ka ba za a tambaye ka ko kowanne littafi ba kuma Allah da alqur'ani Allah yake annabi ne rubuta shi yasa Allah yake da annabi fastamsik billazi ka kai ruko da abinda muka yi maka wahayi sai Allah ce fasta im sai ce da annabi ka tsaya chak kama umirta inda muka umarci ka ka kawo ayar inda Allah ya umarci annabi ya bu wani abu bayan alƙur'ani shi annabin kafin ma mu da kowa kafin mu da duniya shi annabin ina ma Allah ya bashi damar ya bu wani abu abin da ya kamata ka fara tabbatarwa kai eh, na kuma yana nuna lokaci to alhamdulillah a guje a cikin minti biyu nan mun samu umarni daga Allah domin kamar yadda muka faɗa duka umarni na Allah ne kamar inda Allah ya ce halalar alkhalqu sai ce wani amru Allah ya ce halitta duka tasa ce sai ce to umarni ma na wani na Allah ya ba wa annabi umarni ya wani littafin bayan Qur'ani ko ya yi aiki da wani littafin bayan Qur'ani domin Allah ce da annabi kur'ani kaɗai zai bi kur'ani kaɗai zai rike shine abin da zai bi domin Allah ce kun ayyu shay'in akbaru shahada قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ Allah yana cewa menene ya fi komai girman shaida in na faɗa muku yadda ba na faɗa muku yadda ba kuka faɗa ban yadda ba to a kawo shaida kulillah shi ne zai mana shaida mu da ku kulillah ku shahidin bayni wa bayna Allah zai shaida tsakani na da ku annabi ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran an mun wahayin wannan alkur'ani kaɗai. li unzira kun bihi domin muku gargaɗe bihi da qur'ani ba bihi ma ba qur'ani da hadisi sai ya ce wa man balaga duk wanda qur'ani ya riska in ji Allah to da wannan qur'anin zai isarwa in ji saƙon Allah abinda Allah yake magana kenan da haka Allah bai da annabi ko wani littafi ba Allah bai da annabi a yari ko wani littafin ba Allah bai da annabi ya yi amfani da wani littafin ba kuma yau kun malam yana da aya guda daya da Allah ya yarda annabi Allah ya da annabi ya wani littafin bayan Qur'ani ko bukari ko musulun ko turmuzi malam ya kawo su nan wajen inda yana da shi haka kamar lokaci na ya ce ko kuma sha Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibi muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yan kuwa kun ji bayanai daga bakin malam dimbi inda ya kawo game da ya kawo ayoyin alƙur'ani daban-daban akan abin da Allah ya umarci manzon Allah da shi da alƙur'ani Allah ya sauka da alƙur'ani har malam dimbi ya ce idan na isa in kawo inda Allah ya ce ba Allah ya bi wani littafi wanda ba alƙur'ani ba ai bin wani littafi wanda ba alƙur'ani ba namu ne mu shi annabi Muhammad da sunan shi ne alƙur'ani shi manzon Allah shine koyi mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ruwaya iswatun hasanatun wannan koyi da manzon Allah Qur'ani ne ce ai koyi da manzon Allah ya za a yi ai koyi da manzon Allah shine a bibiye ayyukan manzon Allah yanzu ina so umma in bi tambaya ta farko malam shi Qur'anin nan waye rubuta shi waye ya rubuta shi a takarda har ka same shi bacin wannan sannan shi Qur'anin nan shi Qur'anin nan da kake karantawa bayan waye rubuta shi a cikin takarda shin saukowa ya daga sama hakan nan kuka same shi sannan shi qur'anin nan da kake karantawa kake fassarawa waye koyar da kai fassara zaka ce malamin ka shi malamin ka waye koyar da shi zai ce malamin shi ko to rubutawa aka yi a cikin littafi shi qur'anin nan da kake karantawa malamin kake tambayar da nake yi maka shin a qur'ani akwai inda Allah ya ce akwai inda Allah baraka wata ta'ala ce kada kai koyi da manzon Allah babu cewa ya ka da ayar da kan kana lakum fi rasulillahi wata hasanatu kuma bin ainihin wani littafi koyi ne da manzan Allah mu koyi muke da manzan Allah shi ko manzan Allah shi aka saukan mu da alqur'ani qur'ani ya sauka ga manzan Allah ne annabi ya karanta shi ne da sunan sai ya zama sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma sai aka ce mu mu za mu ga sunnan annabi annabi ya fi qur'ani mu kuma abinda manzon Allah ya zo ya fassara mana qur'ani shi za mu bi ga wannan wannan tafsiri na qur'ani kuma na kawo manzon Allah ne eh an sabo tafsirin qur'ani ne daga bakin manzon Allah ya ga masahabbansa har ya zo inda malamin ya samu hali karanta wannan littafin tafsirin ibn min tafsir ibn Abbas ibn Abbas kawun manzon Allah ne kawun manzon Allah ne annabi ne ya fassara musu da ya fassara musu ma'anan ayoyin tukunna har ya iso zuwa gare mu akwai abubuwa guda biyar wanda nake so in tambaye malam MB ah, akwai abubuwa guda biyar wanda nake so in tambaye malam MB domin ba zai yiwu ka bani ban baka ba abu na farko ina buƙatar zai yi min bayani akan aya illa tansuru bakar nasarahu Allah is akaraka wal ladina kafaru sa'in yasnayi iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi wa sahibihi nan ina buƙata lalle kan bayani Qur'ani sannan ina buƙatar ayan wa atimul hajja wal umrata lillah da aka ce hatta yablaga al hajju ina ne mahilla ka kawo mun a qur'ani inda aka yi bayani ina ne mahilla ka kawo mun sannan ina buƙatar malam kimbi da aka zo wallahi jaqa bi sirri wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquna waye wa saddaqa bihi ina so ka kawo mun a cikin qur'ani sannan ina son malam kimbi ayar da Allah ya ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim menene sab'ul masani in baka je wajen malamai ba ba inda zaka gane al-qur'ani sab'ul masani ina so malamin ke ga qur'ani nake karantawa ni ma bazan fita al-qur'ani ba sannan ina so malam yami ya kawo min yadda ake jana'iza yadda ake jana'iza a ƙur'ani yadda ake rufe gawa a cikin kabari a ƙur'ani. ina bukata malam yami ya kawo min wannan ni na kai ni ma na na jefa mai tahaddi ni kuma ga tafsiri da zan bashi na kawun manzon Allah wanda ya koya daga wurin manzon Allah sahabbai suka koya daga wurin shi aka rubuto wannan tafsirin na alkur'ani fassara wannan aya da take ake nufi qur'ani baya tafiya sai da hadisi kawo annabi ne ya koyar ka duba cikin suratul nisa'i idan ka duba suratul nisa'i aya ta 57 daidai zaka ji inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiqullaha wa atiqur rasula sai ce wa ulil amri minkum sai ce ba in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika kayyun wa ahsan tawila ga bayani daga bakin manzon Allah zuwa kawun manzon Allah ya gaya mana annabi shi ya fassara wannan ayar a haka yace ayi zina amanu ya ku wanda kuka yi imani wannan aya ta sauka ne a bisa Usman bin Talha da shi da sahabbansa adiwul lahu ku ma Allah ku ma Allah biyayya fi ma amarakum cikin abin da Allah ya ba ku umarni wa adiwur rasulullah sannan kuma manzon Allah biyayya fi ma ya ko cikin abin da ya ba ku umarni malami ya za a ma manzon Allah biyayya cikin abin da ya ba ku umarni ashe Allah na ba ku umarni annabi ma na ba ku umarni kenan umarnin Allah shine a Qur'ani umarnin annabi shine a hadisi Qur'ani ya koyar da bin umarnin Allah Qur'ani ya koyar da bin umarnin manzon Allah yaya za a ma annabi biyayya ta yaya ne abin da sai ya ce ba ma haka ba wa ulil amri minkum har ma da wanda suka jibinci lamarinku ma wa ma ibra ba sai ce umara ya kan dauki ma'anar sarakuna an yi ku yi musu biyayya sai yace ce wa yuqalu al ulama ku yi ma malamai biyayya ta yaya za ka ma Allah biyayya wa ma atakum rasulu fa kuzu wa ma nahakum an tukantahu duk abin da Allah ya zo muku ne ya ce ku aikata ku aikata abin da ya hana ku ku haru wa adi'un laha wa rasula ku yi ma Allah biyayya ku yi ma manzan Allah biyayya ya ake ma Allah biyayya alqur'ani ya ake wa manzan Allah biyayya hadisi manzan Allah ya ba da umarnin shi a maganganunsa ma ja a rasulillahi min qawlin aw fi'lin aw taqririn abin da yazo daga manzan Allah annabi ya faɗa za ka yi mai biyayya abin da ya zo daga manzan Allah annabi ya aikata za ka mai biyayya abin da ya zo daga manzon Allah annabi ya ga ana yi taqrir bai hana ba shi ne biyayya ga sayyidu salati annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce wa ulil amri minkum sai ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in idan kun yi jayayya a cikin wani abu ikhtalaftum kun saba fi shay'in cikin wani abu sai ya ce farudduhu ila Allah kuma da shi zuwa ga Allah me ila Allah shine alqur'ani amma da shi zuwa ga alqur'ani shi ce ila kitabillah izuwa littafin Allah wa rasul kuma da shi manzan Allah yace wa sunnatur rasul kawun manzon Allah yace sunnan manzon Allah za a yi kamar shi cikin hadisai ne sunnatur rasuli me hadisi ma ta amir rasulillahi min kaulin aw aw fi'lin ni da kai ba mu da kokwanton qur'ani littafi ne na Allah wa man shakka fihi kalimatan aw ayatan faqad kafara jihar? duk wanda ya kokwanton qur'ani kalma ko aya kafiri ne me Allah ya fara da shi a cikin sura ta biyu alif lam mim sai ce zalikal kitabu la raiba fihi this book there is no doubt in it wannan littafin babu kokonto a cikin sa gudan shari'a ne da muttaki daga masu tsoron Allah babu da kokonto shi qur'ani kamar yadda karanta Allah ya saukar da shi ne a watan Ramadan. a watan Ramadan Allah ya saukar shahrul ladzi shahrul ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min alqur'an min al-huda ko wal qur'an fa man shahida minkum ash-shara sai Allah ce yasimu sannan Allah ya ƙara faɗa a cikin suratul nisa'i afala yatadabbaruna da quran walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan kaseera ba mu da hukunci a cikin al-qur'ani ko aya ko kalma littafin Allah ne da Allah ya tura manzo Allah annabi yayi aiki da shi mu ko koyi da manzon Allah ta hanyar sunnonin al'umma shi annabi Qur'ani Allah ya tura mai aiki da shi mu kuma mu aikin Qur'ani ko mu bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan manzon Allah shine nake kalubalantar ku ya ku da Qur'ani zalla wai shin ka faɗa min a cikin Qur'ani inda inda Allah ya mutu ku Qur'ani zalla sunan ku ina so ka fito min da sunan ku malam MB a cikin Qur'ani ina ne Qur'ani yace ku kira kanku ne dan Qur'ani zalla wannan sunan ina so ka fito min da shi cikin tambayoyin da ni maka ina so kuma ka amsa su ka fito min da inda Allah ya ce sunan ku dan Qur'ani zalla sannan kamar yadda ne tambaya wancan magana in ya kuda sahibihi sahibihi waye sahibihi waye sahibihi din da ake cikin sannan tambaya na ta karshe wai a wurin da annabi muhammadu da annabi ibrahim ne kuma zai a da annabi muhammadu da annabi ibrahim musamman wannan tambayar ina so ka amsa min ita a wurin ku aqidar ku tsakaninka da Allah da annabi ibrahim da annabi muhammadu ne ya darajar daraja a ku na bashi minti ne ya ci gaba na bashi bismillah na baka ka amsa mu na ce na baka ka amsa mu to saboda ba mu da kokonto har yanzu a cikin qur'ani Allah ya mana ya yi wallazina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum wa in tasalu hina afallahu wallahu halim mu qur'ani ba mu da kokonto a cikin shi duk abin da ke cikin shi ingantacce ne kuma annabi Allah ya bashi umarni da ya rike Qur'ani fastaqim kama umirta ka tsaya yadda aka baka umarni annabi ya tsaya kuma ya yi aiki da alqur'ani ba wani dastur a wurin manzon Allah da ya wuce menene ya wuce alqur'ani amma ayyukan manzon Allah kuma da ya aikata da ya aikata shi kashi Qur'ani waye ya hada shi waye ya rubuta shi shi ma zaka bani amsa Qur'ani da ka same shi a rubuce sakko sakkowa daga sama ko ku a rubuce ne in a rubuce ne to ka tabbata ba ka ba hadisi domin malaman hadisin da ka kore su suka rubuta alqur'ani domin qur'ani sai inna usman shi aka rubuta shi kuma qur'anu alqur'ani yanzu gashi a waya gara kana karanta hafsu akwai ruwaya hafsu akwai ruwaya washu akwai ruwaya kalu akwai ruwaya hafsu durri ruwayoyi da sai kira kusan bakwai ko goma to saboda haka yanzu kai wace kira kake karantawa me yasa wani suka bambanta na naji a karatun ka magana cewa hatta ne lilgaya ko ita hattan da ka gano lilgaya cikin wani littafi ka karanta a cikin wani littafi hatta lilgaya malamai ne suka rubuta littafin da kake magana in kana magana akan nahu da ko abin da ka bada haka malamai ne suka rubuta kuma kana amfani da littafin malamai saboda haka eh, eh, eh, lokacin da ya gaba da amsar tambayoyin ka insha Allah rabbi lokacin ina dubawa ba ba da ko ba, ko ko minti ina isa ka babban malami ne ina nake wajibi da yau amma dai har yanzu bai kawo da dalili ko guda da da na ce bai iya kawo annabi ya bi wani littafi ana ya iya kawo ai annabi ba shi yake umartar kansa ba in kana takama hadisai maganganun annabi to ai alƙur'anin ma daga bakin annabi ya fito kuma Allah ya ce ya jira a bashi umarni fasta sai ce kama ku tsaya inda aka umarce ka kaga ko magana bakin annabi to sai ya jira umarni amma Allah ya ce da annabi ittabi ma uhiya ilayka laifin rabbika ka bi alqur'ani da aka yi maka wahayi dan haka malam ya kasa kawo aya ko ɗaya da Allah ya da annabi mu yana da takafan. kuma za ya zai kawo ta daga kana ko wani zai Allah ya da kawo na farko ke na biyu yayi magana cewa magana alqur'ani wa ya rubuta kaza kaza wannan wani total ne wanda inda ka ji karatu na last week a shafin sarki zaki na ƙalubalanci duniya na gaya wa duniya cewa ƙura'anin da ke hannun mabiya hadisai wallahi ba su da tabbas ba za su da kare shi na ƙalubalanci duniya kuma ya ji program ɗin ina kyauta zaton kuma bai bugo waya ba kuma bai zo ba in za ka iya karewa tokin ne mai zaman kansa ka sa duniya ta kalla ba mabiyin hadisai da zai iya tabbatar da ƙura'ani da Allah ya ce babu shi sannan ka ce babu ƙura'ani a rubuce a wajen kuma kana ga bukari na a gaban ka ka buɗe bukari mujallabi na uku ka je hadisi na dubu biyar buɗe shi karanta maka in gaya mana qur'ani a rubuce a zamanin annabi kuma wannan qur'ani da kake yin magana akwai shi a rubuce ka duba a littafin kuma shi ban ma zo qur'ani ba Anas bin Malik ya tabbata shi ta kuma ai gashi duk da baka so da shi ba bane ga bukari to ba ni ba in ya kada ma ya ya fara yi zai kawo in ya kada ma ya fara yi bukari inda qur'ani jumla da baki daya a a cikin bukari wannan karka karka da karka da magana ne fa ba wai ka shi ne ba akaramakallah mg ne to bismillah za a hannun ko za a tabbatar maka za a tabbatar maka da wannan shi

Na ɗauka magana da na ji suna da ina waɗa zuba na dudin ita ko zai siye ta. An ɗauka da ya sha fanzo ɗin da yanzu sai ya ci abinci. Dama ni da na san ba. ina san baba Allah akwai bukari a mota lambar da ta ba za a yi ba su ci ba to abinda nake magana yana ba abinda nake gaya wa yan uwa malam yayi kokari ya kawo wata aya ayar da ya kawo sai ce wa ma ata kuma rasu fakuzu wa ma na haku nan ku wai a ayar kan malam yake so ya fitar da ni ba wannan ba ba illa ta su ya zai kada bai na ba kai ai baka ba ka ai ina so ne ai ba tambaya ai kai baka ma kawo aya ba dukkan da na kawo dalili Allah ya ci abu alqur'ani ba kawo aya ko da inda Allah ya ci annabi da wani littafi ba kuma na rabu da kai wa diu ya yi ladina wa diu Allah wa diu rasul kai ya hakuri zan so kan kai hakuri sai ka ga yan wacce zan zaba ba kai kana tsoron wancan ne ko wacce ko wacce ba kai da ita ba ba ni ani alqur'ani kai da ka kawo aya kuma ta kuma je ka je ka je ka ma na hakun an tauti amma ina tambayoyi a wannan ayar a nan za a samu hadisi a wannan ayar tun da kage yanzu shi ya bada wannan ya ce shi ya ce minti 40 wannan tun da ya ce na ce mi awa ɗaya ya ce a ko awa ɗaya da ya ce minti to awa ɗaya za ni tun karfe 12 ka baro da ni gidana ka zaunar da ni a wajen awa biyu a cikin sallah ina da recording a waya zan iya sa ba har wani wannan yanzu yanzu kai zan magana mai shi maganar ta ba shiga maganar ka ba malam ya kawo aya wa ma ata kumur rasulu fa kuzu wa ma nahakum an fanta ya ce anan hadisi yake kuma duniya ma ba za ta yarda da wannan ayar ba domin ayar malam gutsuro ta yi aya ce ta fai'a akwai abin da ake kira ganima a yi yaƙi in aka yi yaƙi waɗanda aka kashe su ko aka samu dukiyarsu rahakumansu shanunsu da dukiyarsu ya zama ganima za a raba akwai fai'a waɗanda aka yi alƙawari ba yaƙi tsakanin su da musulmai sai suka taɓa musulmai to sai aka zo za a yaƙe su sai suka gudu suka bar dukiyarsu ko aka zo filin yaƙi suka gudu sai Allah ya ce ayar tsoro ta kai ina ba Allahu ala rasulihi min ahadil qura falillahi walin rasuli wal zul qurba wal yatama wal masakin wa bil sabili kai la yakuna dulatan ya aghniya'i muku wa ma kuma rasulu kuzuhu wa ma na nahakum anhu fantahu Allah ya ce duk abin da Allah ya muku buɗe ma a Allah fa ma a fa'allahu abin da Allah ya muku buɗe da Hausa fai'a an ga ce fai'a ana magana abin da Allah ya maka buɗe na fai'a ala rasulihi to wannan ahalin ula to duk wannan abin da Allah ya maka buɗe a kansa wannan abin to ba gumi kowa ba ne falin lahi wani rasuli wani zulhulda wani ya kama Allah ya ce to na Allah ne da manzansa sai Allah ya ce to wani ya kama za ka iya ba wa marayu wani lisabili za ka iya ba wa miskinai wani wani lisabili za ka iya ba su wani lisabili batafi za ka iya ba shi a cikin dukiya duka za ka ba su sai Allah ya ce to kai la ya kuna dole talbayin al'agani ya yi muku kada wannan dukiyar ta zauna tana zagawa tsakanin da kanku sai Allah ya ce wa ma atakumur rasulu duk abin da annabi ya ɗiba a cikin dukiyar ya ba ku fa kuzuhu ku ansa wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane ku fanta ku hannu in ma malam ya ce a'a duk abin da annabi ya zo ne annabi ya zo ne shi ka ajiye magana baki na ma ajiye magana baki ko koma mu tambaya Allah annabi ya ce kul لا أقول لكم عندي قضاء من الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك في النبي إن أتبع إلا ما يوحى إلي ni ban ce muku taskokin Allah a runa sai ba wala a'lamu al-ghaiba kuma ni ban san gaiba wanda Allah ai ko shi akai wala aqulu lakum inni malak ni ban ce muku mala'ika bane sai annabi yake inna attabi'u ni ba na bin komai illa ma yuha ilayya sai abin da Allah ya min wahayi da haka annabi baya bin komai bai taba bin komai ba kuma ba zai bin komai ba kuma ba za a iya kawo wannan ayar ba sannan maganar da malam ya kawo ayar cewa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله فردوه هكا نكي كارتا فردوه هكا نكي كارتا فدو ولا دو ولا دو ولا زلزل زلزل بقى نكي كوكو إلى دي دي نكي كارتا نكي تاريا ملاكا يوه كيف سيكابوني كي كي روبا sai ka kalla amma akwai abin da ma na tsallake saboda ban su ci lokacin akwai ayoyin da duk kakkarya su kai ma ba daidai bane wallahi amma a shi ba bar barna ba wai haka bane ina so in tabbatar maka duniya ku gani wannan sai bukari ne ai da kai gyara duk mun wuce irin wannan mu da kai ba mu ba mu wannan mukabalar da wani kure ka ba wai kai kai ne ban sani ba kwazo nan ka kure ne. amma ni ina son gaya duniya ba wanda ya isa wani ya ce a wani sabon sabon minti da yau ba shine ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi ayi yawwa shine yawwa ga hadisi na malam ya ce in kawo hadisi na ce akwai qur'ani a rubuce malam ya ce a wannan cikin sahih bukari ne gashi dan hadisi na dubu biyar da biyu malam ya dauka sai duba in yana so iya cewa na umar bin hafsan na abi abi abi

kuka ba da ka'ida eh ka'ida ya so shigo kaya akara muka na shigo wannan da kai muka muka ta ta ya shigo a ah, bari ne in ƙara ai ah, ba a ce ta ba a ah, sai na karanta hadisi ba ga ba a da cike nan ba yanzu a ba nan ba ai kaya ai ina ku kai ba qur'ani ne. yanzu ban ka kaban ku ne barkaji yanzu ban ta yi hakuri da wannan hadisi kawai shine ne. in na karanta wannan hadisi to ai roƙa ne abin da kansa a ka bani ka gaida da kuka to sai na karanta wannan hadisi gaskiya inda ka inda adalci yake so an tsaye da ni kansa ne da ba dan haka ya ta bi ka ya a a ka ya hakuri in na karanta shi kenan sai ci gaba zaka karanta za a dawo maka ai ka'ida ce ma tashi za in dai maka da dinga karanta kai so bi nai so dai ke ai ai lokacin kai so bi ni ne dai so kai ne za a ba ka kai da wani daga masu alawa ba yanzu ya bandin karanta za a baka minti goma da Allah ya a a a sai na karanta gaskiya ai sai da ni ba a hakuri a da da a minti ya sun zan karanta minti biyar za a baka shi ba karanta malam ya ce ba qur'ani a rubuce gashi nan bari mu karanta mu ji maganan malam za mu ɗauka ko bukarin ne makareci a ciki ko kuma shi anas bin malik din yana cewa haddasana hafsu bin umar haddasana hammamu haddasana qatada qala sami'tu anas bin malik radiyallahu anhu an tambayi Anas bin Malik man jama'al Qur'ana ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallama suwa suka hada alqur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye mara ya ce ba hada Qur'ani a rubuce sai zamanin Usmana to gashi na ya ce kala arba'atun mutum hudu ne kulluhum dukkan su minal ansari dukkan su mutum hudun nan mutanen Makka ne ansari ubayyu bin ka'abin wa ma'az bin jabal wa zubayr bin sabit waɗannan idan aka rubuta matsala na rayuwa a ka ka a ka a to billahi la ilaha illa huwa fasar hadisin nan ba kuma wallahi tallahi ya ba ku kariya abun ba kana magana da jahili ba ba wanda ba yanzu sai ka sai na daura hannun ka kan abun annabi na rayuwa wallahi ya ya ya tabbata ni na karanta Buhari a kawo ku ku rubutun larabci ne malamin ku suke ɗauka su nuna muku ku ɗauka kuna karantawa ina ne a nan aka rubuta azaba annabi da rai kaga baka fahimci ma larabcin ba larabci daga ɗauka gundari baka fahimta ko wallahi babu duniya kuna kallon ma akwai malamai dan girman Allah cikin abin da ya karanta akwai annabi da rai to bari ka ja karanta maka yadda hadisi ne حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام ko. حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما تنبي أنس بن مالك الله يكرم سيدا من جمع القرآن waye ya haɗa alƙur'ani ala ahadin nabi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana sai ya ce arba'atu mutum hudu ne kulluhum dukkan su min al mutanen Madina an bance mutanen Madina ne a cikin su akwai Ubay dan Ka'ab ma'ana waye ya haddace alƙur'ani jama'a bi ma'ana hafiza su waye mahaddata alƙur'ani su waye mahaddata alƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu shine ma'anan jama'a a zamanin annabi sanda yake raye waye mahaddata alƙur'ani ba wai a haɗa shi a rubuta shi haka bai na rubuce an fahimta ko duk da barin ƙara karatu a zamanin manzon Allah akwai wasu ba'adi haka ba'adi shi ma zamanin sai da Umar ne ba'adi ba cikakken qur'ani ba a fatan barewa ba a gini bari kara ma ilimi amma ba qur'ani an hada shi a gaban nan jama'a anan shi man hafiza wanda suka haddace to wanda suka haddace alqur'ani dan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam arba'atun suhudini hudu ne kulluhum dukkan su min al-ansar yan madina ubayy ka ka'ab kowa ya san ma ka'ab wa ma'azim bin jabal kowa ya san ma da tun qur'ani ne ka fahimta wannan masalan ka yadda da ita ka gane abin da muke littafin ne wannan kuma kuma wajibi adalci ne idan ka mutum ya in ka zo da littafin mutum idan ya zama cewa ka karanta larabcin ka kace ga abin da ake nufi in ya ce maka ga abin da yake nufi ka magana shi ba na ka fassara na kai ya mulaga kawai da dan gudun larabcin ka ba saboda haka daga cikin su akwai zaidu bin sabitin da akwai abu akwai abu zaidin akwai akwai kuma tabi'uhu al fadlu ibn husayn Wai wannan su wani shi kaga musu tsoro shi ma wannan wannan kayan fassara duniya ta ta kace su wane ne suka hada alqur'ani da ka gama fassara karatun sai kuma ka je gaba kace abin da ake nufi dan haka ba cikin karatu an ce jama'a duniya ta ga ala hadisa jama'a wanda za a hada waye ta hada lokacin aka hada jama'a ala a hadin to yanzu ka yadda da hadisi kenan a zamanin annabi abba ya tabbata da kai kace ba ni hadisi? kai da kai da hadisi ya tabbata kai nake so in nuna wa maganar da ka faɗa a littafin kama ba ka sai da ka ce babu ne na kawo maka na ce kalla wannan littafin mu kai yanzu akwai ɗalibai da suke kallo na mushahara wannan ɗalibai na akwai Muhammad ɗaya daga cikin kai ne na hamalar kallon mala'ika na suka da akwai ba nufi malam Muhammad na so kai da Allah na ba wannan makalu tambayi ai ka ce ba ne ba da kake karatu ba ka ce ne ai ka ce ne da ga ba ka ne da kuma ko ai ka ce cikin abin da ke cikin littafin da ke da ma na koyar da su kaga yanzu da muke alƙawari da kai ka ce mun ga kanan saura minti saura ka ɗan ka ƙara su ba a wuce fa minti goma a tsakani ba saboda aƙidar ku ta jibu a ƙarya da na ƙara kira ka ce mun wai ka ba awa biyu kana jira kuma tsakanin waya da kai da ce mun ga kanan za ka su bai wuce minti sha biyar ba amma da muka ƙara waya da ka ce mun wai ka ba awa biyu kana jira ni ma na yi rikon ina da shi a cikin bayana kaga wanda ya nuna cewa cikin maganganun ku malaman ku ba abin da suka kai muku wallahi sai kariya ne kai kariya an ba ku ba ki bane ilimi sannan inda ka zo kana jira na na kira ka na ce baka ga ni nan ina hanya tunda ni ba tunan mu da nake ba ina makarfuran ne yadda ka taho daga nesa hada muka yi ba unguwa ta ka zo ba ka kasa jira na mu fara so mu hada tsakiya ka kasa jira na ta taho yanzu an yi na biyo ka ni na biyo ka yanzu kabar inda take na biyo ka yanzu ka ce min ga inda kake na zo na Na ne nan Na ne nan na zo na same ka ina ne amma a ina muka yi mahada ba ina ne ina ne ni nake kawo ka ce wai ka biyo ni kuma wannan ma a to kana so duniya kan yayi ni ba ni a cikin garin Kaduna kuma ga ni a cikin ne ka tana nan a bawo ga garin wala ka ce wai ka yi a ne ne ka ta ka biyo kuma wani. maganganun kana so ka irin da bar bar bar bar ne da duniya bar ne wani wani ba ya shigo da ba kodin ma zan danna bar umar bar umar da kace ah, ai manzo Allah ba shi da alaka da hadisai ko kuma ba inda Allah ya umarci manzon Allah ya dake da hadisai to mu aqidan mu na ahlus sunna wal jama'a was sufiyya wat tijaniya aqidar mu an gane ko ahlus sunna was sufiyya aqidar mu duk maganganu manzon Allah da suka inganta wahayi ko da ba Qur'ani domin Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi baya furci maganar shi kawai baya furta magana kan san zuciya ba qur'ani ko yake ne an magana manzala manzala bai da bai san zuciya ko a wurin ka manzala ne za a bude ma ko ka kai ba ko za a dai sai a bude ma ko ka kai kanta wannan kalmar da ba ka iya kare to yanzu kai yanzu ka kalmar manzala na magana san a san zuciya ba magana ka annabi na magana kan san zuciya na daina shiga annabi ya magana kan san zuciya ka magana ka hukunci dan ku aqidar su annabi na ƙarya annabi na faɗa na magana a yin abin da ya bani mamaki yanzu shi ma zai iya biya yawan tambayoyi na ba da amsa amma tambayoyi na guda biyar wallahi ba wanda ya fita kai saboda bai da amsa tambaya ta farko ku ku shaida ya kuwa kuma wallahi ya kasa da amsa illa tansuru shi dan qur'ani zalla da ni ba tajjali da ahlus sunna illa tansuruhu faqad nasarahu allah iz ya allazina kafaru sa'id yazdani izhuma fil ghaib iz yaqulu li sahibihi la tahzan illa ma'a kai da kai banna qur'ani gashi ba baka wuce sai mun gyara maka me yasa ne baka gyara mun ba ka so kar kana burga ka ce wai na karanta aya ba daidai ba ai da da ka san qur'ani yadda ya kamata ai ba za ka bada wuce ba gyara mun amma ni gashi na kai gyara mun ba da gyara mun ba da gyara mun to ai kai ka gyara mun ka bince ni ko sannan bai bani amsa ba ko iz ya kullu lisaihi wa isaihi wallahi ya kasa bani amsa ya ji tsoro ashe kai ba ahalin qur'ani ne tun daga abacin qur'ani ka kasa bani amsa wa atimul hajja wal umrata lillah hatta yabna da hadi muhilla muhilla din nan ina ne muhilla ba inda ya ise maka bayani ina ne muhilla sai ka je wajen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa tansuru qur'ani ba inda zai maka magana wane ne wannan sahibi hidan da Allah ya ce abokin shi ka faɗa mu waye shi babu shi a cikin qur'ani sannan wani ka kadata ina ka saba'an minal masani wal qur'an al azim sababul masani din da nake tambaye shi mecece duk qur'ani wallahi duk inda Allah ya magana kan sababul sababul sababul babu inda aka ƙara bayani akan sababul din nan shi masani din kan wallahi da dai kuma annabi kada ne ga maka wanda ake nufi da sahabban manzon Allah da goma da sannan kuma da ne magana akan cewa sannan kuma da ne magana akan cewa ah, yaya suke yin jana'iza yaya ake yin kabari فبعث الله غرابا يبحث بالأعدي liyuriyahu kai bai wari sau ata ake ya faɗa min da suke jana'iza mu ne muna da ƴan a gasar gasar unguwar mu akwai kalakatu da yawa amma in sun mutu irin kabarin da manzo Allah ya koyar ake musu cuk ake yi kaga shi kun ba hadisi kenan ai muna gani suna zuwa makabarta ko irin kabarin da annabi ya koyar ake ba irin wanda qur'ani ya ba ya kasa gaya mu sannan kuma bacin haka ba sannan kuma bacin haka yi lokacin shan ya zai ba shi wani shan sannan kuma sannan kuma tambayar da nake wa MP wanda shi har yanzu tambayar da nake wa ɗaya ba ƙarani in ma na amsa in ba amsa ba al'umma ai kun gani kun yi shaida na amsa kun gani akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bin hadisai namu shi kuma na nashi eh, ne kawai na hawa wallahi domin shi annabi shi ne ya koyar da alqur'ani shi ya koyar da ainihin yadda za a ba alqur'ani kuma na daga fassarar kawun manzo baki wani ta miki magana da kishi ban zo da na abubakar kuma ban zo da na imam dabari ba sai ya zo da tafsirin sahabbai ko kiran ki aka yi masu kin gara maki daga annabi ne fassara alqur'ani akan amma yadda ko saboda haka yan uwa ah, alhamdulillah gashi dai mun zauna da malam dambi kamar yadda ya neme ni sai jiya na gani kuma na amsa jiya da zai neme ni muka sanya mahada a masallacin shehu ayyar roki ya ce wai ya gaji ban kara so ba shi ko da kama hanya ya ci holin kuma na biyo shi muka kara yin mahada gashi mun zo mun zauna saboda ga ɗan uwa minti ni na ce mu yi awa ɗaya ya ce a sauri yake yi sai dai ni minti ashirin na ce minti ashirin ya yi kaɗan ya ce sai dai to a yi minti na ce mai to a yi minti arba'in saboda haka yanzu ni mun riga mun wani alƙawari mun yi masu kallon da sauraro daga nesa wajen kasa da cikin kasa a kun da abu yanzu akwai yiwuwar shin akwai yiwuwar za a ƙara lokaci ne kuma a ban gaba ban za a ƙara lokaci ne a ci gaba tun da yan ah, ka ba da shawara cewa minti talatin ya yi aka ne zuwa kai masaya minti arba'in yanzu an cinye minti arba'in to a yanzu yan uwa masu kawo da saurare ba sai mun ce muku ga wanda yake da tarin hujjoji ba amma za ku iya alƙalanci da kanku al'amarin a fili yake wayan tambayoyin da aka yi wa kowa za ku iya kunnawa ku saurara waye ya amsa tambayoyin waye ku ya amsa ba bayan nan za mu ba da minti biyu domin kalmomi za mu fara da malam ya cika mana ainihin su ni ba zan abubuwan duk da ya faru da shi shi ya faɗa ne tun da ake yin da nema ne da kuma na sa duk da su ina tabbatar wa ne da siya kuma tattauna da ni da kawo na tawo kuma ina cikin da kuka buɗe katsina ran abawo kowa sun suna ran abawo zuwa tudun wanda titi kawai za ka kalla ni a ni a na farko ke na farko na biyu kuma kowa ya ji tambayar da ni na ce ba za a ko dai da Allah ya ce da ba alƙur'ani ba ba malam ya kawo aya ta ƙarshe ya ce duk magana annabi wahayi ce to yau malam ya karyata Qur'ani ya karyata ya samu ta inganta ya wacce ta inganta domin Allah ya ce da annabi afallahu anka sai ke yi maka zinka da ku hatta ya tabayyana laka allazina sadaku wa ta'lamu al kadi. annabi ya yi magana ya ba da izini Allah ya ce afallahu anka Allah ya yake maka sai Allah ya ce lima azinka lahu me yasa ka ba su izini hatta ya tabayyana da kan lazina sadaku me yasa baka jira ba annabi ka gane waye ne gaskiya wata alimar kazi kuma ka kare da maganar makarici da ya ce duk magana annabuwa yace ce to ga Allah ya yi wa annabuwa ne annabi ya ba da izini kuma Allah ya yi wa annabuwa ne ya ce da annabi afallahu anka Allah ya yi lima azanta lahu kuma in kace duk magana annabuwa ne ce to ai annabin akwai lokacin akwai lokacin da Allah yake cewa da annabi annabi yake cewa kun law sha Allah ma talawtuhu alaikum wala adraku bi faqad labistu fikum umran min qabli afala yi. annabi yace na zauna tsawon lokaci a cikin ku mai yawa ban taba cewa ku yi ba ban taba cewa kar ku yi ba me yasa ba ku da tunani to kuma lokacin ya zauna kusan shekara nawa wannan magana an ce wa ya aiko shi annabi Allah ya ce da shi ya ayyuhan nabiyyu limatu harimu ma ahallallahu laka me yasa ka haramta wa kanka abin da Allah ya haramta maka to in dai wahayi ne ashe maganar da ake yi ka ce magana annabi wahayi ce to in ka isa ka zo yanzu ka hukan maganar nan ka warware da haka na ga mutane da duniya wallahi ba mutum ɗaya ne ya tabbatar da wannan hadisin ba assalamu alaikum to alhamdulillah malai yanzu lallai na ga jarumtarka eh na ga jarumtarka Allah ya saka maka da amma ka tabbatar da kake jarumi haka bai bar da yake jarumi kan addini ba fara ba yawa ya sai tambaya mai bai fita ya zaka turo mun message da mu. ya kira da madaga ba sautin bai fita sosai ya ce aka wallahi program din da ake yi sauti baya yi sauti baya yi ya dauka ya dinga kamin mutane na ta magana sautin baya yi kaga akwai wani da ko kuma a amfani da wancan dama sai a dawo sautin baya yi da za mu amfani da wancan sai a insha Allah za a ɗauki wancan sai a tura insha Allah to alhamdulillah mun samu akasi kenan kuma da yake ya ɗan yi mana nisa ne inda bai mana nisa ba da mun canza na ga dai wannan ya ɗauki na ga nashin ya ɗauki an fahimta na ga nashin ya ɗauke to abin ya riga ya yi nisa ko shi sha Allah tun da kana magana sai za ki ne sa mana lokacin mu je can awa biyu ko shi wanda amma yanzu kamu irin wannan mukabalar da ake kana kallon kowa ba kan tobi baka ce a faɗa alhamdulillah ya ba ku yi alƙur'ani yanda zamu